dai ko bai yi ba ma in su suna yi da naku ba da mana ne suna yi kuna ɗaukan mutane duka da ma don ba a nan su ne kai a nan

Ina ka sauran Sauran kan ba suna ji na ina sara. Suna ji kana sara? Eh. da na ga muku ba. ya sa ta ba. Wai ne oh na ji motsi a ce eh, ta ko ba. Iya wannan ne ko akwai wani? Iya su ne ko akwai A ah, iya su. Guda nawa ne kace? Yanzu anan guda nawa ne anan ne? Nan guda nawa Hanji na Guda hudu? Gota mm, kan huwata. Ɗaya ba ta aiki? Wani iri ne wanda ba ta aiki? Nono magazin kuma guda nawa ne? Magazin kowane da yana da magazin. Duka bindigogin magazin ku aje? Da na uku da na hudu akwai. Akwai estara ke na magazin akwai safiya ne ko babu? Akwai safiya. Akwai safiya guda ɗaya? Ya wuce ma To suna da yawa? Yawa. Ina zuwa dauda karba masa karba ta ya shi dauda amma akwai gajiya ya kawai ya kawai hankali hankali ya sama yawa da ya to karba min an sama na yawa kuma da eh bugun eh, eh. mun nan ga wani akwai wani magazin ne yara yara bushe yara kar su fashe eh mai ne ba eh ba damuwa ba zai tashi ban Allah ku ba mu wuka kawai buɗe wannan kai kuma kar a ba zai tashi ban Allah a yau tare mana duba to to ta kin ko ba fa a kula da gefe fa ta kin ko ba fa

guda biyu ko? haɗa a don. Ba wace ta yi wannan magana? Hankali Kai. Wannan ba cike ba. Haɗa mana wannan. da Haɗa mana wannan Haɗa. Wannan aiki. ba aiki wannan? Wannan ba ta aiki. buga. Duba mana nan wajen. buga. A ka duba ko akwai guda ɗaya. Ko a toshe ne za ta saki. ku dauka ku dauka a dauka kar ne ત્યાં ના ભાઈ ના કરો ભાઈ My name is Prince Alice Jabu, aspirant, Bariba Award, contesting councillorship. So, means we're here for primary health. Yes. What do you have to say about the present situation? Well, we are very surprised since, uh, since morning. All our supporters have been here, expecting the officials of the INEC and the party leaders to conduct uh, primaries for us. But to our greatest surprise, up to now, none of the official has uh, reported himself here. And uh, the people, as we can see, everybody is waiting anxiously make sure they vote, cast their vote for their, fair choice. But do you have any report of, uh, I postponing the election or anything? Uh, no, no, not at all. There's no any communication concerning uh, any adjustment or uh, postponement of a, uh, election. Today, I think uh, go by the INEC guidelines, the final day that all primaries are supposed to So we are very prepared. Mm. And up to now, there's no any official communication to us. So is there any, uh, any what, what do you, what do you, is there any, any uh, estimate about the situation? Well, we just, just want to tell the public, we will remain calm and uh, we will not take anything short of that assured that they're coming to conduct primaries for us. So if they have any plans, uh, I just want to make it known to the public that there's no, as of this time, this is uh, this is after one, this is uh, almost to this 149, and up to now, no election, not even the officials of the INEC, even the leaders of the parties are not here. So we are totally confused. We don't know whether the election is still going to be today, as of this time. So, and we are very, very much angry with what is going on. Salisu the Plantation So, what's happening? Uh, today we are here to conduct our primary election so that whoever emerges to be as a candidate of the party for cancellation so we are here since from the morning. We are expecting the electoral committee, both INEC, both the delegation from the electoral government and the state. And all of them, nobody we are here. So up to now, we are still expecting them. If they will be around We'll be waiting for them uh, so that they come, when they come, one will be conducted. Uh, that's why, why we are here. If there any report comes to you, uh, uh, you postpone the election? Definitely, there's no any report, and there's no any information from the source. But the election is going to be conducted today or has been postponed, we are not aware. But what we know, according to the party and the island, today is the last day for the guideline for the conducting of primary election. As well, the chairman was taking place yesterday. we're expecting our own to be also taken place today. And there's no any response from the party or from the IMF. And we are still here with all our supporters uh, for the election. What was your stand as the, uh, one of the advanced uh, My stand, I'm here with my, all my supporters. Uh, for us to be here, conduct a free and fair election. Whoever emerge, alhamdulillah, that's how God wants it.